yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren talatin da watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na ashirin da ɗaya daga cikin jiran je karatuttukan littafin al'imamu muslim wato sahihu muslim ibn al-hajjaj allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba muna karatu ne a ƙarƙashin wata doguwar shimfiɗa wadda al'imamu musulun ya yi ta wadda a ciki yake bayyana hanyoyin da manyan malamai ire-iren su da makamantan shi waɗanda suke biyu wajen ainihin karɓar hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da tace tarihi da kuma tantance tsakanin labarai waɗanda ainihin wato ake kawo su a hujja da su a cikin addini ko rayuwa. بالم بنيتي كي سيدي باب الكشف عن عيد رواة الحديث ونقلة الأخبار وما نقل عن الأئمة في ذلك أقول وانا أيضا هم واتي سيدي دبكة بنوي حسو بوكو في اكو وانا حسو را وانا شيني بابي نكرشي واتي وانا بابي نكفة نكرشي أقول بابي جداد وانا أيضا هم إمام مسلم هم بياني بن جنوبا وفي مسألة من نتقر جرما أتسنقل من حديثي إذا كي مسألة الحديث بالرواية المعنعن وفي حديث بأكتين أكيد عن عن عن إن شاء الله تعالى ومن شين بابي مقلب كده أمنت من هكذا القشن باب بعد الإمام مسلم الكراش باب القشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وما نقل عن الأئمة في ذلك وفي باب بسيبان أكنت من أسلمي وكما بين أيضا وأنت في الرواية الحديثي da kuma ainihin masu ɗibo labarai da tarihi da kuma bayanin da aka samo cewa limamai daga cikin malaman hadisi gadata sun kasance su ma suna tona asirin duk wani wanda yake mai rauni ne ba don komai da saboda yana da mantuwa ko rabkanwa ko rashin iya kiyaye karatun kamar da aka biya musu ko kuma yana da wata bakar aƙida wadda ta lalatar da imanin shi har ya fita daga cikin addinin musulunci ko kuma yake kokarin yada ta wadda take ta ainihin aƙida ta musulunci Yanzu da wata mummunar ɗabi'a ta fasikanci makamantar haka malamai suka tabbatar da cewa duk wanda aka same shi da irin waɗannan sifofi da makamantansu ba a karɓar hadisi a wurin shi kuma yadda duk labarin da ya karar ba a iya ainihin karɓa a ci gaba da kararwa yanzu kun ga wannan kenan yana nuna mana ashe malaman musulunci ba kaɗai wajen tace maganganu na addini ne suke duban mutanen kirki da masu gaskiya ba hatta labarai na yau da gobe da kake ji game da wasu mutane ko wasu ainihin ɗaiɗaikun al'umma ko wasu waɗanda ake hujja da maganganunsu ko makamantan haka wajibi ne su yi ƙoƙarin tabbatar da cewa shi wanda yake gaya maka labarin mutumin kirki ne tukuna wanda ya cancanta a karɓi labari a wurin shi labarin da ya kawo maka wani irin labari ne mutumin da yake baka labari a kan su yaya ike dole sai ka dubi waɗannan abubuwa aƙalla guda uku ka dubi shi wanda ya kawo maka labari ka dubi labarin ka dubi wanda ake danganta labarin a kan shi mutum ne zai ce maka abubakar siddiq mutumin banza ne subhanallah me yasa sai ce saboda da annabi ya rasu ya murɗe girmar gadon fatima wadda ta gada a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu sai ka dubi shi wanda ya kawo maka labarin tukuna akwai wata aya ko wani hadisi wanda ya tazkiya cewa shi ne ne musulmi ko musulmi babu akwai wasu tawaga da zai iya shiga ta cikin mutanen da Allah ya tsarkake a cikin alkur'ani ko annabi ya tsarkake a cikin hadisi babu na biyu dubi labarin da ya kawo maka